godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da salati da sallama ga manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam muna ƙara godewa Allah subhanahu wa ta'ala bisa ni'imar rayuwa da lafiya da dama da yake mu muke haɗuwa a wannan masallaci a daidai wannan lokaci na watan Ramadan inda muke karanta ayoyin alkur'ani mai girma da kuma sauraron wasu daga cikin ma'alolinka ba don komai ba sai don mu tunatar da juna abinda Allah subhanahu wa ta'ala yake nufin mu da aikatawa mu zabura wajen aikata abinda da muke da tasgaro wajen aikata shi wanda kuma muke yi mu ƙara himma a cikin aikata shi a yau muna ɗauke da azumi na uku kuma zama na biyu a cikin wannan karatu da muke yi na alƙur'ani mai girma a yau za mu shiga sabuwar sura ita ce suratul amfani Allah ya ce bismillahir rahmanir rahim na'am a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim yas'alunaka 'anil الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم mai jin kai wannan sura suratul ita ce sura ta takwas a jerin surorin alkur'ani mai girma daga farkon alkur'ani suratul fatiha ita ce ta ɗaya aka yi suratul baqara ta biyu aka yi ali imrana ta uku aka yi nisa ta hudu aka yi ma'ida ta biyar aka yi an'am ta shida aka yi araf ta bakwai yau kuma muna ta takwas suratul amfal suratul amfal tana daga cikin surori makiyat ay madaniyat surorin da aka saukar a madina tana dauke da ayoyi da dama da kalmomi da dama da kuma haruffa da dama waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya saukar da su domin bayani dangane da nuna cewa ɗan adam duk faɗi tashinsa bai isa ya samar wa kansa nasara ba sai da ikon Allah subhanahu wa ta'ala duk faɗi ka in kaga kana samun nasara wannan aiki ne na Allah subhanahu wa ta'ala haka kuma dukkan yaƙi da Allah ya ce a yi tsakanin musulmai da kafirai ba a cin nasara sai tare da bin doka ta yaƙi tare da bin biyayya wa shugaba tare da bin dokoki da suka dace a bi sannan a cimma nasara Allah maɗaukakin sarki ya sa mu dace ayoyinta saba'in da shida ne tana da kalmomi ɗaiɗaiɗaiɗai guda dubu ɗaya da kuma tana da harufa dubu biyar da Allah ka ba mu ikon bibiyar saƙonnin da ke cikin wannan sura da kuma aiki da su Allah maɗaukakin sarki ce ya tsalunaka anil amfan suna tambayanka game da amfan al'amfanu jam'u naflu annaflu kuma ne abin da ya zama ƙari ƙari daga wani haƙƙi da ka cancanta a baka sai kuma aka samu wani ƙari na falala na lada na wani kyauta da aka ga ya dace a baka kamar yadda mutum in ya yi sallar farilla yake biyo ta da nafila don neman ƙarin lada a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ce suna tambayan ka game da amfal. Allah ce ƙulil amfalu lillahi wa rasu. To shi al'amfal wannan ƙari nau'i ne daga cikin nau'ukan arziki da ake samu dangane da tsakanin musulmai da kafirai idan yanzu aka je aka yaƙi kafirai aka ci su da yaƙi dukiyar da aka samu a wannan yaƙin sunanta ganima idan aka tinkari ƙasar kafirai suka fahimci ga musulunci ya faro su kuma ba su da niyyar karɓar musulunci kuma ba su da ƙarfin yaƙar musulman suka gudu suka bar arzikinsu na garinsu musulmai suka zo suka mamaye shi to wannan shi ake kira al'amfal dukiyar yadda aka samu ba tare da yaƙi ba ba tare da sulhu tsakanin kafirai da musulmai sun yadda su zauna ƙarƙashin musulunci a bisa dokokin musulunci kuma musulunci ya ɗora musu wani haraji da za su biya ba wannan kuma sunansa aljiziya a ce an dinkari ƙasar kafirai sun fahimci ba za su iya yaƙar musulmai ba kuma suna buƙatar zamansu a garinsu suka yadda za su zauna a ƙarƙashin daular musulunci to musulunci zai ɗora musu wani haraji da zai nuna ƙasƙancinsu a daular musulunci da zai nuna lallai-lallai suna ƙarƙashin hukuma ta doka ta musulunci to wannan kuɗin da za su biya kuma sunansa antiziyar ko da suna da gonaki suna noma za su koma ƙarƙashin musulunci musulunci zai ba su dama su ci gaba da nomawa a bisa wani sharaɗi da za a yi da su ko ya zama su noma su kawo wa daular musulunci ta ba su wani abu sakamakon wahala da suka yi na noma ko kuma a raba percentage kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi a khaibar da wasu garuruwa na Yahudawa. Waɗannan abubuwa guda uku duka suna faruwa ta dalilin yaƙi, a samu ganima a ci gari da yaƙi, a kakkashe su a ƙwace dukiyarsu ta zama ganima. A ci gari da yaƙi su fahimci an ci su da yaƙi kuma ba za su iya yaƙin ba, su gudu su bar garinsu a zo a mamaye dukiyar da suka gudu suka bari. Wannan shi ne alfai'u. su fahimci an ci su da yaƙi kuma suna son zaman garinsu don ba su da wurin zuwa za su zauna ƙarƙashin daular musulunci wannan sunansa aljizya duk waɗannan annabi sallallahu alaihi wasallama ya same su ta hanyar yaƙi to wannan alfai bayan alganima alfai ɗin da Allah ya ce ya tsalunaka anil amfani wannan ƙari ɗin da ya zama alfai wanda Allah ya yi maganarsa a wata surar daban ba wannan ba inda yake ma afa Allahu ala rasulihi min ahli alqura falillahi walil rasuli walil qurba wal yatama wal masakin kai la yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum wama atakumur rasulu fakhuzuhu wama nahakum anhu ku. wannan yas'alunaka anil amfal yana da sanadi na saukar wannan ayar kuma ana iya samun sanadi shine ake kira sababun nuzul ana iya samun ta'addudul hawadith a samu kuma sababun wahid ana iya samun ta'addudul asbab wal nuzul wahid ko ta'addudun nuzul was sabab wahid mana a samu wani hadisa da ya faru daban-daban Allah ya saukar da aya iri ɗaya saboda daidaituwar waɗannan sabubba ɗin a matsala guda ɗaya a ce misali mutanen nan ƙasar sun yi wani abu ta dalilinsa a saukar da aya a mutanen wani gari su yi wani abu ditem irin wanda waɗannan suka yi ba tare da sanin su na cewa waɗannan sun yi ba su ma a saukar musu da aya ta musu bayani ditem irin wannan bayani abin da suka aikata to haka kuma ana iya samun aya ɗaya ta sauka tana tana nufin abu kaza da kaza da kaza da suka faru a wurare daban-daban duka dai Allah madaukakin sarki yana da hikima wajen saukar da alqur'aninsa to wannan yas'alunaka 'anil anfal abubuwan da suka ƙaru suka zama ƙari an je wani yaƙi kamar yadda imamu ahmad ya ruwaito a musnadihi sai ya zamanto musulmai sun kasu kashi uku an yaƙi wasu daga cikin kafirai an je ana tattara ganima wasu daga cikin musulmai suka je tattaro wannan ganima wasu kuma sai suka hangi wasu kafirai suna shirin zuwa su wa musulmai sai suka bi su suka fatattake su wasu kuma suka tsaya kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai musulmai suka kasu kashi nawa kenan kashi uku waɗannan sun je tara ganimar da aka yi yaƙi kafirai suka gudu suka bari waɗannan sun ji labarin zuwan wasu kafirai don su afka wa musulmai suka je suka fatattake su waɗannan kuma suka tsaya a kewayen kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to bayan waɗancan sun fatattaki waɗancan kafiran da suka taho kan su dawo waɗannan sun gama tara ganima wuri guda to anan sai aka shiga rigima waɗanda suka tara ganima suka ce tasu ce su kaɗai ai su suka sha wahalan tara waɗancan suka ce ai mu muka je muka tare waɗancan kafiran da da ba don Allah ya sa mun hango su mun kore su ba da ba ku samu daman tara ganima ba ma waɗannan kuma suka ce ai mu muka kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga kafirai saboda haka mu tsayawa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama muka yi mu muka cancanci mu samu wannan ganima to shine Allah yake yas'alunaka anil anfal suna tambayan ka game da waɗannan abubuwa da suka faru kowa na cewa nashi ne kowa na cewa nashi ne bayan rabo na asali na ganima da za a iya ba wa kowa wanda Allah ya ce wa'lamu annama ghanimtum min shay'in fa anna sahu khumsahu rasu. lirrasul wa lidhil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil in kuntum amantum billah wama ala abdina furfan, yau yawmal taqal jama'a. wannan ita ma ganima ce yanda Allah ya bayanin rabonta haka ya bayanin rabon al'amfar aka kuma an samu riwaya daga Mus'ab bin Umair radiyallahu anhu yace an yi yaƙi. an raba ganima sai na samo wasu abubuwa daga cikin ganima da an riga an raba sun zama kamar ƙari sai na zo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallama na roƙe shi ya bani wannan abin da na samu wani takobi ne ya tsinta a filin yaƙi bayan an gama rabon ganima ma sai ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullah ka bani wannan takobin ma wasu malaman suka ce tun ma ba a raba ganima ba ne? ya samo shi ya taho da shi yayi sha'awarsa yana so a bashi adana dan yaƙi nan gaba in ya taso zai yi amfani da shi sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce masa me ya ce ka mai da shi inda ka ɗauko ko kuma ka sanya shi a cikin sauran dukiyoyi na ganima ba'ahu min haisu a sassahu ajiye shi ko ka sanya shi inda ka ɗauko shi ko inda sauran dukiyar ganima ta take ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama wannan roƙon ba so ɗaya ba ba so biyu ba to sai Allah yake yas'alunaka 'anil anfal ina tambayin ka game da abin da ya zama ƙari ba haƙƙi na ganima ba ya za a yi da shi sai Allah ya bada amsa cewa qulil anfalu lillahi war rasul yake abin da ya zama kari bayan ganima to na Allah da manzonsa ne mana kamar yadda bahaushe yake cewa kayan Allah na annabi ne ma'ana Allah ya bai wa annabi dama a wannan abin da ya ƙaru ya yi abin da ya ga ya dace da shi ya yi abin da ya ga ya dace da shi ko ya riƙe ya yi amfani a karan kansa ko da danginsa ko wani abu da yake so Allah ya ba shi dama ya yi amfani da shi idan kuma baya bukata to ga wasu bayin Allah da ya kamata ya bawa shine inda Allah subhanahu wata'ala yake ma afa Allahu ala rasulihi min ahli alqura falillahi rasul na Allah da manzo ne in ba manzon bai da bukata to walizil qurba wal yatama wal masakin wa ibn sabil abai wa ɗan uwa dangi na kusa abai wa marayu abai wa miskinai da sauransu kamar yadda ake raba ganima bayan an raba ta wa mayaƙa akan ware abin da za a ba wa mayaƙa wanda ya je yaƙi da abin hawa a ba shi kaso uku wanda ya je da ƙafarsa a ba shi kaso ɗaya duk Allah maɗaukacin sarki ya ƙara wannan sai ka san wannan dokar an koyar da ita kai ka fahimce ta Ta san kuma wajibin yi wa shugaba da'a kafin a tunkari yaƙi ba a tunkarar yaƙi yuyuyu kowa ya je abin da ya ga dama shi ya sa muke ta faɗa duk rikicin da aka yi a baya ba ka kiransa jihadi balle har ka kira abin da ka samu ganima wannan kare kai ne saboda musulunci bai yadda a afka maka ka naɗa hannu ka ce Allah na nan ba kuma an yi shi ba wani doka ba shugaba ba mai cewa ba mai hana kowa na yin abin da ya ga dama to mu sani cewa Allah maɗaukacin sarki ya shimfida ƙa'ida ya shimfiɗa komai a bishi a bisa tsari sai Allah yake ce fattakullah ku ji tsoron Allah ma'ana a abin da za ku samu sawa'un na ganima ku jira a raba ko na amfani naflu alfai'u da za a samu kafirai sun gudu sun bari ko wani abu da za ka samu a filin daga duk wani rikici kamar yadda muka yi bayanin riwayar imamu ahmad yadda musulmai suka rabu kashi uku suka zo kuma suna rikici akan abin da aka samu na kafirai Allah ce ku ji tsoron Allah komai sai da tsoron Allah ne za ka iya ajiye komai a inda ya dace shi yasa aka ce me tsoron Allah ne shine an ta'mala bi ka kai wa Allah da'a ala nurin min Allah a bisa sanin cewa wannan da'ar daga Allah ce tarju sawab Allah tana neman lada a wajen Allah a lokaci guda kuma an tatruka ma'siyat Allah ka nitanci wa Allah sabo ala nurin min Allah a bisa sanin cewa wannan sabon Allah ne ce sabo ne domin mutum baya iya cewa abu kaza ne da'a abu kaza ne sabo a'a waɗannan hurumin Allah ne Allah ne zai ce abu kaza shine da'a abu kaza shine sabo to ya rage naka kai kuma in ka ji kai da'ar ko kai sabon duka dai Allah ya baka dama inna hadainahu sabil imma shakiran wa imma kafura Allah ce mun shirya maka komai ka san komai ya rage naka ko ka bi ko ka kafirce wa Allah faman sha'a falyu'min waman sha'a falyakfur wanda ya ga dama ya yi imani wanda ya ga dama ya kafirta iyaka kowa Allah ya ajiye masa wurin da zai koma in ka yi imani ka bi hanyar aljanna ka shiga aljanna in ka yi kafirci ka bi hanyar wuta kuma ka shiga wuta kamar yadda annabi ya tabbatar inna allaha khalaqa aljannata wa khalaqa laha ahlan Allah ya halicci aljanna kuma ya halicci ‘yan aljanna, wa khalaƙan nar wa khalaƙa laha ahlan ya halicci wuta kuma ya yi ‘yan wuta. Kawai sai Rami sai ce fa kullum mu yassarun dima ƙala. kuma kowane ɗan adam an shirya masa hanyar da aka halicce shi domin ta, in kai ɗan wuta ne, wallahi sai ka yi aikin ‘yan wutan da ka shiga wuta. in kai ɗan aljanna ne sai ka yi aikin ‘yan aljannan da zai kai ka aljanna sahabbai ma suka ce to falimal amalu ya rasulullah me amfanin aiki da muke yi da wahalhalu da muke yi kowa ya jira ya mutu mana kawai Allah ya zaɓi ‘yan aljannan da ya yi su ‘yan aljanna ya sa su a aljanna ya zaɓi ‘yan wutan da ya yi su ‘yan wuta ya sa su a wuta wannan tunanin ɗan adam kenan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce wannan labari ne ake baka kuma haka abin yake amma ka je kai ta aiki Allah zai zaɓe ka cikin waɗanda ya tsara ma kowace halitta da ya yi in an tsara ka cikin 'yan aljanna to za a yi maka sanadin shiganta in an tsara ka cikin 'yan wuta za a maka sanadin shiganta Allah maɗaukakin sarki ya sa mu dace saboda haka ya ce wa aslihun za ta bai ne kuma ku riƙa yin sulhu a tsakaninku mana ɗabi'ar ɗan adam ne a samu saɓani a samu hayaniya a samu rikici musamman a abin da ya shafi abin duniya ita duniya Allah ya halicci ɗan adam da kwaɗayinta ya halicci ɗan adam da sha'awarta ya halicci ɗan adam da sonta duk wanda ya ce maka kafa ya san kuɗi a bai san ma asalin ɗan adam ba dama haka aka yi shi wato hibbuna mana, hubban jamma bal tu'thiruna alhayata ad-dunya kuna san kuɗi kuna kuma san rayuwar duniya kuna da sha'awa kuna da kwaɗayi wannan ɗabi'a ce ta ɗan adam sai wanda Allah subhanahu wata'ala ya keɓo shi ya nuna masa sanin duniyan nan ba komai ba ce kuma a kanta ne ake hayaniya da rikici da kashe-kashe da burace-burace duk wani faɗi tashi da kaga ana yi kwaɗayin duniya ne ƙasar na yanzu da kaga an sa ta a gaba kowa na sha'awar ya shigo tura wannan hankalinsu ya dawo kanta ba wani abu bari sai don abin duniya da Allah ya tara mata kowa na so ya zo ya ɗibi rabonsa kowa ya ga wani ya taho sai rika masa hasara to haka ko ina ko ina duk cikin al'umma cikin malamai cikin ɗalibai cikin jahilai cikin 'yan birni cikin ƙauyawa kowa yana faɗi tashin duniya kuma a kanta ake rikici sai Allah ya ce wa aslihu za ta bai ku rika yin sulhu tsakaninku wa ati'u Allah wa rasula kuma ku yi wa Allah da manzansa biyayya kenan ba a yi wa Allah da'a shi kadai a ai nasara dole sai ka hada da yi wa manzan Allah da'a domin manzon Allah shi zai nuna maka yadda za ka yi wa Allah ɗa'a. Haka kuma ba ka riko da manzon Allah shi kaɗai ka rabu da Allah, domin shi manzon Allah shi yake gaya maka Allah. Saboda aka kowane annabi da ya zo abin da yake nuna wa al'ummarsa kenan su bi shi su bi Allah. Ba ka ware su wajen biyayya. dole yanda ka bi Allah subhanahu wa ta'ala haka za ka bi wanzan Allah sallallahu alaihi wasallam Siri kowanne da matsayinsa haƙƙi na Allah a bauta masa shi kaɗai wajen bauta domin kai wanzan Allah zai gaya maka ne ka bauta wa Allah ga yanda zaka bautawa ba ka bauta mun ba ba ka bani haƙƙin Allah ba wani ya zo ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallama ma sha Allah shi ita. ce Allah ne ya ga dama da kai kai da Allah ne kuka ga dama sai ce aj'altani lillahi niddan yanzu ka sanya ni ni da Allah mun zama abu ɗaya kenan na zama kishiyar Allah Ulma sha Allahu wahda kace Allah ne ya ga dama shi kaɗai. shi kaɗai ne in ya ga dama abu zai yiwu? shi kaɗai ne in bai so ba abu ba zai yiwu ba la yus'alu amma yaf'alu wahum yus'alun Allah ba a tambayansa dan me amma bawa duk abin da ya za a tambaye shi dan me masha Allahu kana ya lam yasha lam Abin abinda Allah ya ga dama shi yake afkuwa wanda Allah bai ga dama ba ba zai afku ba saboda haka mu ji tsoron Allah subhanahu wata'ala yanda Allah yake mu yi sulhu tsakaninmu mu yi wa Allah da'a to yana son mu gasance masu kyautata wa junanmu masu inganta alaƙarmu da juna wata rana annabi sallallahu alaihi wasallama yana zaune a majalisinsa kamar yadda anas bin malik radiyallahu anhu ya ruwaito sai aka ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi dariya sai sahabbai suka tambaye sa me yasa kayi dariya ya rasulullah sai ce wasu mutane ne guda biyu Allah ya nuna mun su a ranar lahira ga yanda za su kasance waɗannan mutane guda biyu sun zo gaban ubangiji subhanahu wata'ala ɗaya ya cuci ɗaya wanda aka cutan sai ya zo gaban Allah subhanahu wata'ala yana neman a karɓa masa haƙƙinsa wanda ya yi cutan kuma sai ya ba bayi da wani aikin lada da zai gamsar da abiya wancan haƙƙinsa shi kuma wancan sai ya ce ya Allah tunda bai da lada a ɗebi zunubai na a bashi kuma dama haka biyan lahira yake ranar lahira sai kowa ya biya kowa haƙƙinta har na na aisha radiyallahu anha da annabi ya taɓa faɗan wannan magana sai ta ce ya rasulallah da me za a biya a lahira bayan babu komai an ga an koma ga Allah sai annabi ya ce mata bil hasanati wa sayyi'at da lada da zunubai ma'anan kana da lada da yawa sai a ɗiba a biya mutane abubuwan da ka musu na cuta da ha'inci da gulma da sauransu idan ba ka da shi kuma sai a ɗebo zunubansu a baka domin a lahira ba a cewa an ɗaga maka ƙafa to waɗannan mutane guda biyu da wannan al'amari ya faru sai Allah subhanahu Ta'ala ya talli wanda yake neman haƙƙinsa a ɗebi zubansa a zuba ma wancan sai ce masa ka kalli sama sai ya ɗaga kai ya kalli sama sai ya ga wasu gidaje na zinari da azurfa an musu wani irin tagulla an musu wani irin fitilu na tagulla masu ban sha'awa sai ce ya rabu wannan kuma fa na waye. sai Allah ya ka dai duba ka gani ya sake dubawa ya gani yake kai ya Allah wannan gidaje haka na siddiƙai ne ko na shuhada nawa wa za a ba ma wannan sai Allah ya ga wanda ya biya su sai ce ya rabu wa zai iya biyan kuɗin waɗannan wa zai iya sayan waɗannan abubuwa sai ce kai ma za ka iya mallakar shi ya ce ya ubangiji ni kuma sai ce kwarai ya ce ka yafe wa ɗan uwanka haƙƙin da yake binka ni kuma in baka waɗannan abubuwan da ka hanga maka afuwa sai ce ya rabu wallahi na yafe sai ubangiji subhanahu wata'ala ya ce kama hannun ɗan uwanka ku shiga wannan gidaje na aljanna domin me domin nima yanda kai masa afuwa, to haka ni ma nayi maka afuwa. sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace fattaqullaha wa aslihu zata bainik ku ji tsoron Allah ku rika yi wa juna ku rika yi wa rika yin sulhu wa juna ku rika yafe wa juna ku rika daga wa juna kafa idan mutum ya ci bashin ka, kar ka rubuta kana kallo kana tunawa hankalinka na tashi alhali ba zai iya biyan ka bane Allah ya ce in irin wannan ya faru ka yafe wa mutum in har daga masa kafan ma ba zai amfani ba idan mutum ya ci bashin ka bayi da halin biya Allah ya ce fa ila mai tsara. ka daga masa kafa zuwa wani lokaci kai a gaba yake wa an tasaddaqu khairan da zaka yafe masa kai kamar sai ya zama sadaka yafi muku alkhairi in ji Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka dai Allah maɗaukacin sarki a nan ya ce fattakullaha wa za ta bainikum ku ji tsoron Allah ku yi sulhu tsakaninku kuma ku bi Allah da manzo in kuntum mu'minin in kun mu'minai ne nagari mu'minai nagari Allah ya gaya musu wati'ullaha wati'ur rasul mu'minai nagari Allah ya gaya musu cewa man yuti'ir rasul faqad ata Allah wanda ya bi manzo haƙiƙa ya bi Allah domin ya bi abinda manzon ya gaya masa kuma manzon ya gaya masa abinda Allah ne ya gaya masa domin Allah ya gaya mana wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha haka kuma yace wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira saboda haka saba wa manzon Allah babban laifi ne kuma yakan kai ga saba wa Allah dan haka idan aka ce maka annabi ya ce abu ko ya aikata abu ko ka ga wani yana aikatawa to ba abun ka masa izgili bane ba abun ka masa zumbe bane da gulma hakan yana wuce shi yana tsallakawa har zuwa ga wanda ya bada oda shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka waɗannan abu biyu ka yi ƙoƙari ka riƙe su riƙo na gaskiya kuma ka ajiye kowane abu a matsayinsa matsayin Allah na Allah ne matsayin manzo na manzo ne ba ka ɗaukan haƙƙin Allah ka ba wa manzo ko ka ɗau haƙƙin manzo ka ba wa Allah a'a kowanne da ma'aikinsa kowanne da haƙƙinsa kowanne da nauyinsa da ka karka cakuɗa su ka ce ai Allah da annabi ba ka rabuwa ma'ana yadda za ka yi wa Allah haka za ka wa annabi yadda za ka roƙi Allah haka za ka roƙi annabi a kowanne da matsayinsa Allah maɗaukakin sarki ya samu dace sai a gaba Allah ya ce mai وإذا تليت عليهم آياته زادتهم allah وعلى ربهم ya الله سبحانه وتعالى إنما المؤمنون إنما أداة حصر أنا هنا نونا in dai kana so ka ga zallan muminai kaɗai ba wani a cikinsu to daga cikin siffofinsu su ne allazina idza zukira Allah wajilat qulubu su ne waɗanda idan an ambaci Allah zukatansu suna karaya zukatansu suna firgice zukatansu suna raurawa wannan irin firgiki da raurawa bai yi karo da faɗin Allah subhanahu wata'ala da yake kuma na amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah waɗanda suka yi imani da Allah su ne waɗanda zukatansu kuma suke samun nutsuwa da ambaton Allah A nan ya ce wajilat qulubuhum a can ya ce tasma'innu qulubuhum wannan shine abin da ake kira haufan wa tama'a masu yi wa Allah bauta suna tsoron azabarsa suna kuma kwaɗayin rahamar alkaufuwar raja ce to anan da ya ce innamal mu'minuna allazina idza zukira Allahu wajilat qulubuhum mu'minai nagari sune waɗanda an ambaci Allah zuciyarsu suna tarayya suna tsoro ma'ana suna tsoron su yi aikin da ba Allah ba ne ya ce a yi kuma Allah ya gansu suna yin wannan aikin su mutu suna wannan aikin ya za su yi a gaban Allah suna tsoron don sun ɓuya su ce bari mu yi wani abu ai yanzu mun ɓuya. a'a su da sun ɓuya abin da suke tunawa Allah na nan kamar yadda wani yake cewa iza salauta fala taqul inni salaut walakin qul alayya raqibu wai idan ka buya karkace ka buya domin me domin shi Allah bai ma san buyan ba duk abin da kake ganin sa buya abun Allah sarari ne fili ne ya'lamu ma tusirrun wa ma tu'linun qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhu Allah karka taba jin ka buya wai ba mai ganin ka sai Allah ba mai ganin ka kara ga yanda bayi ka buya musu kamar Allah ma ka buya masa a'a to su muminai idan sun buya suna tsoro kada Allah ya kama su a wannan buyan suna saba mata kuma musamman wannan zamanin namu shine zamanin da in ka buya ya kamata ka fi tsoron Allah domin ma'afin halawa su ne akbaru ma Muminu na salihun yace iba yace sabo zunubul ta zunubul khalawat to aksaru ma yubiqu a salihun shine mafi yawan abin da yake hallaka mutanen kirki zunubin ɓoye. Yadda mutum zai buya yanzu a zamanin da muke da wayarsa ba irin barnar da ba zai yi da ita ba ba irin hallaka shi da ba za ta yi ba in ya biye mata to amma akwai kuma ibadatul khalawat ibada a ɓoye ita kuma ta fi kowace wanke manya-manyan zunubai saboda haka in kai wa Allah zunubi a ɓoye to samu lokaci cikin dare mutane na bacci sai kuma ka tashi kai ta ibada da neman gafara ka gani Allah zai wanke ka daga wancan zunuban daga cikin sifofin muminai kanu qalilan min al-layli ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun kadan ne baccin su na dare asuba na kusa kuma za su kama istighfari wanda mu yanzu daren gaba ɗayansa a sharholiya yake karewa da bacci da asuban ma ba wani abu da za mu tsinana haka za mu zauna amma da mun ji siffofin muminai da irin tanadin da Allah ya musu na aljanna sai kuma ka ji muna cewa Allah ka samu a aljanna anya da haka za mu samu aljanna aljanna hanyarta akwai wahala aljanna hanyoyinta akwai hidima masu yawa sai an dage sai an ba da himma Allah ka ba mu ikon dagewa saboda haka Allah maɗaukakin sarki a wani wajen yana siffanta muminai da cewa wajilat qulubuhum zukatansu suna firgici kar Allah ya gansu suna saba masa wani wajen yana sifanta su da tatma'innu Ulubu, zukatansu cikin ni'ima suke da nutsuwa saboda me saboda su sun san cewa duk wanda ya kama Allah ya tsira duk wanda ya rike Allah ya jefa ya tafe ko da a duniyance ana masa ganin ba gidaje ko da a duniyance ana ganin sa bai waye ba ko da a duniyance ana ganin sa shine alalle wallahi shine nutsatsi shine mai nasara shine mai kwanciyar hankali a wajen Allah shi yasa duk mutumin da ya riki Allah in dai game da ci gaban duniya ne baya bata baya bata lokacinsa baya kuma dada shi da ƙasa domin ya san ne ya san abin duniya mai karewa ne amma abun abin da ke gun Allah baya karewa ma inda kun yanfad wa ma inda Allah ba abin da ke gun ku zai kare amma abin da ke wurin Allah fa huwa baqin ila al-abad yana nan har abada shi sa malamai suka ce abin duniya siffanta shi da ƙarewa kaɗai ya isa ya sa karka ba ta kanka karka ɓata wa kanka lokaci a kansa abin lahira siffanta shi da dawwama kaɗai ya fi komai daɗi a ce ga ka cikin jin daɗi kuma a ce maka khalidi na fiha abadan haka zaka dawwama a ciki har abada malamai suka ce wannan ya fi daɗin ma daɗi Allah ka yi mu ɗan aljanna kuma haka Allah subhanahu wa ta'ala a wani waje a wata aya guda ɗaya ya haɗa sifan muminai da tsoron da nutsuwar duka yace Allahu nazzala ahsana alhadisi kitaban mutashabihan mathani taqsha'iru minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum kaga wannan shine tsoro tashairu minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum sai nutsuwa kuma ce summa talinu qulubuhum juluduhum wa qulubuhum ila zikrillah daga nan kuma ka ga zukatansu sun nutsu sun samu jin daɗi to sifofin muminai haka suke guda biyu game da al'amarin lahira game da al'amarin kamun Allah a tsorata suke game da al'amarin aljanna da ni'imar Allah da fatan su same ta kuma a nitsa su kuma shi ake so su haɗu a cikin zuciyar mumini a kowane lokaci alkhawfu war raja ka zamanto kana cikin tsoro in kai ibada kar ba a karɓa ba kar ka ɓata lokaci in kai zunubi kar Allah ya kama ka kar ka halaka haka kuma a lokaci ɗaya kana raja kana fatan a karɓi aikinka na gari ka samu tsira Allah ka samu dace saboda haka Allah maɗaukacin sarki ya sifanta mana sifan muminai a irin wannan matsayi ya kuma ce wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana idan ana karanta musu ayoyin alqur'ani ƙara musu imani yake yi wa ala rabbihim yatawakkalun kuma su mu'minan nan sun dogara ga Allah sun yadda ba mai musu sai Allah ba mai ba su sai Allah ba mai daga darajar su sai Allah sai kuma ya ƙara da sifar su da cewa daga cikin sifofin mu'minai akwai tsayi da sallah ba sa wasa da sallah sannan arziki da Allah ya ba su ba ta rowa suna ba da shi suna rabar da shi waɗanda waɗannan gaɓoɓi guda biyu gaɓoɓi ne masu faɗi masu tsayi wajen bayaninsu da Allah ya buɗe suratul baqara yace alif lam min zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin masu tsoron Allah su aye yace allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as Sala? wa mimma razaqnahum yunfiqun yace ulaika ala hudan min rabbihim waɗannan sune suke kan shiriya wa ulaika humul muflihun sune masu rabo anan kuma yace me ulaika humul mu'minuna haqqan na'am ulaika humul mu'minuna haqqan لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم الله سبحانه وتعالى دي فدسف مؤمنين akwai tsaye da sallah akwai kuma ciyar da dukiya a nan ya taƙaita da waɗannan sifofi guda biyu saboda wahalarsu ba mai dagewa ya yi sallah sai muni ne wallahi in babu ƙarfin imani ba za ka kiyaye salloli guda biyar ba da an ga kana yawan salloli biyar nan, to a ja maka layi ka dan ka jefa ka ce mutum nawa ne za a kira sallah yana ji yana gani yana zaune yana sharholiyarsa mutum nawa ne za a yi sallah ba zai yi ta yadda ya kamata ba mutum nawa ne saboda liman na yin sallah mai kyau baya son bin sallah shi yana son limamin da yanzu yanzu zai matsa a gurguje a yi a tashi to babu inda Allah yake a yi sallah sai dai a tsaye da sallah domin yin sallah yana nuna ka yi ta yadda ka ga dama ai na yi dai na sauke nauyi to wasu haka suke sallah ba dai an kira na yi ba shi kenan shi yasa za ka ga a kira sallah ba mai himmar ya zo a nutse ya yi alula da wuri ya zo a nutse ya zauna a masallaci da wuri ya yi nafila yana azkar annabi yake duk wanda yayi wannan ana rubuta matsala ladan mai sallah tun ma ba a zo an yi sallar ba amma dukkan mu sai mu ɗauki abun kamar tatsuniya ba mu da son yin wannan abun da zai sa mu zama cikakkun masu tsaye da sallah kuɗi kuwa su ya hana mu mu yi alheri to ka sani ba ka zama mumini wallahi sai kana ciyarwa da kuɗinka sai kana ba da arzikin da Allah ya baka ka bayar annabi sallallahu alaihi wasallam yana da kyauta duk wanda ake mai tarihin manzon Allah ba a faɗi sifofi guda biyu ba to ba a cika siffar manzon Allah ba a cika siffar tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba bayan tsoron Allah da biyayya wa Allah to waɗannan sifofi biyu suna cikin na gaba gaba jarumtar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wani yaƙi da za a tafi face shine a gaba kyautar manzan Allah ba wani abu da zai zo wajen manzan Allah kaga kana so ka nemi ya baka bai baka ba kai baka nema ba ma zai baka shi yasa kyauta sai manzan Allah haƙuri sai manzan Allah biyayya sai manzan Allah Allah ka ba mu ikon koyi da manzan Allah Allah yake waɗanda suka kiyaye waɗannan abubuwa su ne muminai na gaske da haka kana ƙaryar imani Allah ya maka arziki ka zama tantirin marwaci a unguwarku. duk wani zuwan ka sallah duk wani nuna kai na gari ne an ja maka layi a ko kuma ka zama baka sallah amma da an zo maganar addini kai ne ahlus sunna kai ne kaza ka tsani wancan dan bid'a baka san masa sallama baka san kaza a ba da wannan ake gane mu'minan kwarai ba Allah ka sa mu zama nagari amin lahum darajatun inda rabbihim muminai suna da darajoji a wajen Allah mana imanin ma daraja daraja ne na wani yafi wani shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace a aljanna wani yana hango gidan wani tsakanin gidansa da gidan wani ya kai tsakanin sama na ƙasa cikin cikin lu'ulu'uwar murja kuma baya jin cewa yafi wani haka shi ma na ƙasa bai jin cewa an fi shi kowa da matsayinsa a aljanna wa maghfira kuma za su samu gafarar ubangiji wa rizqun karim Allah zai ba su arziki mai daraja Allah madaukakin sarki ka ba mu dacewa Allah madaukakin sarki ka yassare mana za mu dasa aya anan sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za mu ci gaba daga inda muka tsaya abin da muka yi daidai Allah ka ba mu ladanka wanda muka yi na kuskure Allah ka yasa mana ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشا الله كأمشي إبادمه wannan azumi da muke yi Allah ka dora mana fi mizani hasanatina Allah muna roƙonka ka sa azumin mu kada ya tsare cikin yunwa da kishirwa ka sa ibadun mu da muke na dare zamanto karɓaɓɓu kar su zamanto wahala wanda babu lada a ciki Allah muna roƙonka ka yafe mana zunuban mu ka karɓi ibadun mu ka gafarta wa mutan mu idan tamu ta zo ka samu cika da imani haza wa sallallahu wa sallama ala nabina muhammad subhanaka allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin